This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna na lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da harko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. girgizan kasa mai nauyin gaske wanda ya kauye nauyin murabba'in maki 6.2 ya faru a arewacin afghanistan da sanyin safiyan yau asabar a kusa da bakin iyakar tajikistan da pakistan masana ilimin karkashin kasa na nan amurka sun ce rahotannin farko ya nuna akalla mutane goma ne suka samu rauni masana suka ce safiyan farko da aka gudanar ya nuna cewa girgizan ya kai adadin nauyin kashi 6.4 a nisan da ke nisan kilomita 64 da daga kudu maso gabashin garin fesbad wanda gari ne da ke cike da tsaunuka. Yanzu haka dai an tabbatar da cewa mutane sha bakwai ne suka samu rauni waɗanda katanga ya rufta ma wasu kuma gini ne ya auka musu. Girgizan kasan wanda ya fara nuna alamu a tsakiyar dare ya na dare na lokacin kasar an ce an ji kararsa har a cikin babban birnin kasar na afghanistan wato kabul masana ilimin karkashin kasa na kasar pakistan sun ce an ji karan babban girgizar ma a babban birnin kasar pakistan wato islamabad da wasu makwabtan garuruwa sun ce wannan karan ta kai har zuwa babban birnin kasar india wato new delhi kamar yadda masana ilimin karkashin kasa ke cewa girgizan ƙasan da ya kai nauyin kashi 6.2 to ba karamin girgizan kasa ba ne kuma na iya yin mummunan illa ga dukkan inda irin wannan ya faru prime Firaministan india Narendra Modi ya yi abin mamaki domin ko ya ce zai yada zango a Lahore domin ganawa da prime minister Pakistan Nawaz Sharif akan hanyar sadawa daga ziyarar da kai Kabul na ƙasar Afghanistan kuma ya yi hakan. Wannan ko ya sa 'yan jarida sun bi kwakwafin wannan ziyarar ganawar shugabannin biyu wanda ya ɗauki sa'o'i mai tsawo. Duk da ke dai ana cewa ganawar ta tsakaninsu ce kawai domin rabon da a ga wani shugaban Pakistan ya kai wa shugaban india tun Eh, ziyara tun a shekarar hudu domin an san cewa suna zaman doya da manja ne amma sun fara sasantawa tsakanin su ne tun lokacin taron da aka yi a faransa kwanan nan game da canjin yanayi kushir kasuri tsohon ministan harkokin wajen pakistan ya ce dama kulba jima kulba ɗe za a samu irin wannan yanayi na samun daidaito tsakanin kasashen biyu duk da yake ana ganin cewa dagantakarsu sai ƙara kurkucewa take yi kullum wannan bayani dai yana cikin wani littafin shi kasuri da ya rubuta ne ya ce ba makawa modi bai da zaɓi illa ya sasanta da ƙasar ta pakistan majiya daga 'yan tawayen ƙasar syria ya bayyana cewa an kashe ɗaya daga cikin jigajigan shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda da ke daura da birnin damascus wannan ɗan talakin ko da aka kashe shine zaharar alosh an kuma kashe shine sakamakon harin da aka kai wa tawagarsu a jirgin sama 'yan tawayen tare da kungiyar nan mai sa ido a wannan faɗan na ƙasar syria wadda ake kira turanci syrian observatory for human rights sun ce an kashe zahar ne shi da wasu jigajigan kungiyar 'yan tawaye a wani harin sama da aka kai musu a babban su da ke gabashin gauta sai dai tun farko wasu rahotanni da ba tantance su ba ya bayyana cewa jirgin rasha ne ya kai wannan harin rasha dai tana goyon bayan shugaban kasar na Syria ne bashar al-assad kuma ta kashe yawan shugabannin 'yan kungiyar 'yan tawaye da ke faɗa da shi asad a cikin watanni uku da suka gabata sautari dai jiragen yaƙi da kuma masu saukar ungulu sun sha kaiwa inda 'yan tawayen suke da tunga musamman yankin damascus inda nan ne suke da yawa kuma nan ne hedkwatan asad din sojojin 'yan tawaye dai suna da dubban sojojin da aka horas da su kuma ana ganin suna da karfin gaske a wannan wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata 'yan jaridar faransa da ke aiki a ƙasar china mahukuntan ƙasar na china sun umarce ta da tattara nata nata ta bar kasan cikin wannan satin hakan ko ya biyo bayan wani labari ne ta rubuta kan tsaurin kan tsakurama wato musulman da ake yi na ƙasar ta china usula gotiya da ke yi wa wata mujalla aiki mai suna all ops da ke kasar faransa ta yi karo da hushin mahukuntan kasar da suka ce ba za su sake sabunta mata takardar shaidan zama na aikin jarida cikin kasar ba domin ko a ƙarshen wannan wato a ƙarshen wannan watan ne za ta kai ƙarshen zamanta idai gutta ta rubuta cewa ƙasar ta china na amfani da harin da aka kai a ƙasar faransa domin tursasawa musulman da ke arewa maso yammacin ƙasar ta china wannan labari bai wa mahukuntan kasar chan daɗi ba suka ce wannan labarin ya saba wa ƙa'idan aikin jarida kana kuma ya haifar da cece kuce cikin ƙasar abinda wasu kafofin yaɗa labarai na kasar suka yi ta amfani da shi wajen rubuta sharhin jaridu tare da kushe labarin sai dai a waje ɗaya kuma ita mujallar ta lops ta ce tana nan daram kan wannan batu yanzu haka ƙasar faransa ta umarci ƙasar ta china da ta ɗage wannan hukuncin da suka zarta kan wannan 'yan jarida ma'aikatan harkokin wajen ƙasar faransa sun ce ba su ji daɗin wannan ba da aka ce ba za a sabunta mata takardar zaman a cikin ƙasar ba labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse ragayar dutse ajalin mai ɗaki sai jigo. dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar yanzu ba ta ke ji adam zango zan cika sai kirgo ku saurara ku ji abin da zango ya hango to ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu malam ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu rahotonmu na farko da na biyu za su yi magana ne akan kula da lafiyar yara da mata masu juna biyu rahotonmu na uku zai yi magana ne akan cutar amosanin jini rahotonmu na hudu kuwa zai yi magana ne akan rigakafin cutar shan inna baya ga waɗannan rahotannin yau a cikin shirin in kunne ya ji za ku ji mu ne tare da sauran shugabannin kungiyar masu ɗauke da cutar sida na babban asibitin garin dutse da ke jihar jigawa game da matakan da waɗanda suke ɗauke da cutar ya kamata su ɗauka domin inganta rayuwarsu. tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta yawan matsalolin da ake samu na mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa a jihar maradin jamhuriyar Nijar. ya sanya jami'an kiwon lafiya ɗaukan matakai domin daƙile matsalar. Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauke da ƙarin bayani. Malam Yusuf Sama'ila na sashen kula da lafiyar mata da ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jihar Derespe ya fara bayyana dalilai abin da kawo da son mata yawancin shi rishin shi ne paske na ke bintike ya gwada cikin make dari mai kiki 61 tana da rishin jini jini ya mata kadan kan ta aihu ma fa jini ya mata kadan cikin shikin ta balantan ta aihu kuma ta aihu a karkar wanda ido bai gani kuma wanda da wanda za mata taimako sai gani ka tana ta rasu wani bi an kawo ta ma likita ba ya abin ba ba ya wani ba paske da jini ya riga abin da rasa cikin shikinta ya yawa a halin yanzu kamar mata nawa ne suka rasu ga hannu bintike da abin wata na goma na wanga shekara mun samu mata wajen 247 wanda muka samu na su yawancin su ya rage ba ke bara ya kai mata da ruku da muka samu me wajen mu 240 man ya yawa mace guda mata rasu wajen mu ya yawa don ka zama muke mu gani ya za yi cikin rasuwa mata wanda an ka iya tun akwai abin ka ba ka iya ba abin za a yi a rage yawancin rasuwa matan to ba samun matsalar su matan ko kama a zo likita oh ana samun matsala me yasa ake samun matsala mata aihuwa yanzu bitike sun gwada cikin mace dari mai aihuwa duka saba'in duka gida suka aihuwa kenan mace ta aihu gida da mana ke muku cikin darin 61 da suna da rashin shin kenan ka gani abun sai lokaci da ba sarki sai Allah kamar ake hodi lokacin ake tattara ake a tai likita a ta a gani wani bi kuma ka gani la filfa da kan an zo ma ba abin da zan kai iswa likita akwai ƙwararrun likitoci da kayayyakin aiki ƙwararrun likitoci akwai kayan aiki daidai gwalgwado akwai ana so kare vraiment babu problem su biyu na a la region ya yi kadan suna kunkarin su ko bayan shawarwari da diba makomar matan duka likitocin sun yi amana cewa za su tsaya tsayin daka domin kawo tasu kulawa ga matan. Dokata Jafaru mai gari kwarar likita a asibitin tasawa. kenan abu ne mai hatsari in ba sabka ba aka yi ko in an sabka sai bayan an huta daga kwana arba'in din nan ake cewa komiya daidaita e kenan kira na hwari ciki daga an ɗauke shi a shi gidan likita a auna cikin nan har ya kai lokacin aihuwa kuma in lokacin aihuwar ya zo daga an ji naƙuda a yi maza maza a ta likita a aihu alhamdulillah yanzu da kwai motoci wanda nake cewa ambulance in dai macen ta je likita wannan likita ya ga abun nan cikin nan ta kamata a tura shi babban likita inda sai an yi hoshi to maza maza da an kira ambulance suna zuwa kaga shi ma ci gaba ne ba a zamana gida ba a ce kawai shi kenan sai wata matsala ta zo lokacin nan kuma a'a matsalar sai in ta zo a nemi ambulance an yi latti aihu daɗin aihu na likita da lahiyar uwar da lahiyar yara duka su ne kuma ake mata to yanzu ina ma kuma ko ina mata kan ɗauka malam isufu sama'ila ya dawo da ƙara haske babban na fari su muke mata su rika zuwa suna aiwa likita likitoci an san Allah ya ba mu sani wanda zai yi muyi konkarin mu sauran kuma yana waje Allah duk an jan abun ya dan ba jin dadi kadan a zo musu a zo likita tun lokaci da an kai wani abu su kuma likitoci me kuke za gare su Likitoci abin muke jira gare su so muke muku toki matan sun zo a tarbe su da hannu biyu tun kaga mace ta zo wajen ga ta rugo kare biyu ko da rana an rugo an zo an ba lafiya tun kun ya zo ba lafiya kuma wani bai ba hankali a rika hankuri kuma ana tar mata mutane da hannu biyu ana musu hankuri kuma abin ka iya kai wani ba kai kuma saboda yana waje Allah ko me kenan kulawa da rigakafi shine magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar niger ƙungiyar mamaye da ke jihar bauchi ta sanya kaimi wajen kula da baiwa ƙananan yara da mata masu juna biyu magani domin kula da lafiyarsu amina abdullahi girbo na ɗauke da rahoto. Dr. MD Yusuf, shugaban likitoci na ƙasa reshen jihar Bauchi, ya ce gwamnati ya kamata ta sa kasafin kuɗin a kan ƙananan yara da mata masu juna. mun halarci wannan taro wanda aka, yi ne domin jawo hankalin mahukunta game da halin da lafiya ke ciki da kuma uh, mai da hankalin da ya dace su yi domin tabbatar da lafiyar al'umma lallai mun samu karuwa kwarai da gaske an tattauna akan matakai daban-daban da za a iya bi domin tabbatar da an ba mu fannin kiwon lafiya muhimmanci a shirye-shirye da kuma policy da za a ɗauka wanda ya shafi lafiya. eto eh gaskiya akwai himma da gwamnatocin baya da suka yi inganta rayuwar mata masu juna biyu da aihuwa da kuma masu shayarwa da kuma yaransu. Karu kamar goma da zan ce da suka wuce an yi himmatu wanda har aka ɗauki matakai musamman da aka ce magani kyauta. wa mata masu juna biyu da kuma yara har ya zuwa shekara biyar to amma wajen ɗabba ƙawayen nan manufan nan ne ake rinka samun matsaloli wadda ba su cimma buri ba a ƙasa saboda haka ina ga gwamnatoci masu zuwa za su iya dubawa su ga ina ne aka yi ba daidai ba menene ya kamata a gyara a inganta domin haka din yana da amfani bai kamata a ce wayannan himman mutane a al'umma suna samun jikata ko ma su rasa rayukansu kamar mace mai ciki abu ne na farin ciki aka ce mace tana da ciki to daga lokacin har ya zuwa aihuwa har shayar da yaro ya kai shekara biyar abubuwa ne na farin ciki na na ci gaba ga al'umma bai kamata su samu na ƙasa saboda haka ba. Shugaban likitoci na ƙasa reshen jihar Bauchi kenan Dr. MD Yusuf. Shugaban 'yan jaridu kuma shine shugaban gidan rediyo na Glove FM ɗahiru Garba Muhammad shi ma ya halarci taron. To wannan da zan ce taro ne wanda ya farkar da mu akan nauyin da yake rataye a kanmu a matsayinmu na 'yan jarida masu aiki wa al'umma domin mu yi wa al'umma ɗin aiki to amma kuma ya nuna wannan taro ya nuna mana cewa hakika 'yan jarida suna da rawar da za su taka wajen fargar da dukkan al'umma na ɗaya tukuna mutumin da su kansu mata ɗin da kuma mazajensu da ke gidajen da ke zaune da su su fahimci hakkin da ke kansu na zuwa asibiti domin kiwon lafiyarsu ta yadda ya dace na biyu kuma su kansu gwamnatoci akwai hakin da ya rataya a kansu wajen yin abubuwan da ya kamata domin su yi maganin wannan matsala shugaban 'yan jaridu kuma shugaban gidan rediyon glof fm kenan ɗahiru garba muhammad Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, masana harkar kiwon lafiya a jihar Jigawa sun ba da shawara game da yadda za a rage yaduwar cutar sankarar jini. Halimatu Abdullahi na ɗauke da cikakken rahoto. Masana sun yi ittifaƙin cewar yayin da aka samu gamayyar ƙwayoyin halitta tsakanin iyaye guda biyu ne akan haifi yara masu irin wannan cuta. Domin haka ne masanan kan ba da shawarar za a iya rage matsalar samuwar cutar ta sikila idan har ma'auratan kan karɓi shawarar yin gwajin ƙwayar halitta kafin su yi aure kamar yadda dr abubakar habib na asibitin rashid shakoni ya yi mana ƙarin bayani muhimmancin shi wannan gwaji mutane kamata su ringa yi kafin su yi aure shine ya zamanto cewar sun kiyaye samun yara wanda suke da sikila saboda idan duk a cikin su kowanne da yana da kwayoyin halittar da su iya sa sikila da suka aure su biyu za su iya haifan yaran da suke da wannan sikila ba wai yaran su duka sai sun zama sikila ba amma akwai abin da muke kira a turanci kamar wani abu na probability idan duk su kamar wanda muke kira as muna kiransa kamar carriers wanda suke dauke da wannan kwayoyin halitta na sikila kowannen su as ne suka aure kusan kashi ɗaya cikin hudu na kaman probability za su iya haifan yaro masu sikila so wasu da yawan lokaci sai su ta rashin sa'a duk yaron kuma sai su ta zuwa sun masu sikila ba samu wanda suke da normal aa ba ko kuma wanda suke ma carriers as duk sai ka ga yaran suna zuwa da as to kuma gaskiya duk yaran da zo da sikila suna shiga cikin matsanancin hali na ciwo da ƙonewar jini da kuma wani lokacin har da ciwon da ke taɓa ƙwaƙwalwa su samu mutuwar sharin jiki ko kuma har ya kai ga cewa sun rasa rayukansu in ka gansu lalle za ka tausaya musu su kansu iyayensu suna cikin damuwa kan kullum a ce ka ga yaron ka yana cikin damuwa yana cikin ciwo kuma abu ne wanda bayan da za ka yi in ka je kullum kana hanyar asibiti kana gurin aiki za a ce yaro ba lafiya sai ka baro aiki ka tafi ka je ka kai yaro asibiti kuma ma lokaci a ce kusan kullum an asibiti sai an kwantar da kai to kullum iyaye suna hanya asibiti yaro yana cikin wahala so shine muke kira ga al'umma ya zamanto cewa yanzu mutane su ringa zuwa suna gwaji su tabbatar cewar kowannen su a cikin su ba wanda yake da wannan kwayoyi na halittan suke sa sikila idan mutum bai da shi a cikinsu to za su iya aure amma idan har suna da shi su biyun duka muna ba da shawarar cewa a yi haƙuri. Dr. Abubakar Habib kenan na asibitin Rashid Shakuni daga birnin Dutsen jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, a jihar Kano an gargaɗi iyaye da su ci gaba da bayar da 'ya'yansu domin ɗiga masu rigakafin cutar shan inna wato polio domin samun kawar da ita cutar kwata-kwata daga Najeriya. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto daga Kano. Shugaban ƙungiyar masu ɗauke da larurar cutar shan inna Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wadane ya bayyana bayyana haka a yayin zantawa da muka da shi game da tsoron da yake na ganin kai iyaye su ji cewa an kusa ba a najeriya takardar cewa babu wannan cuta su kuma ke madagau su hana 'ya'yansu domin yin wannan rigakafi amma akwai gargaɗi ɗaya da nake so a karewa mutane shine na kada ka fi da ɓarawo daga ɗakin ka ka kashi tsakar gida ka ajiye ba sai ka haɗa shi da hukuma ba to yau idan aka ce babu foliyo to ba wai an daina yin tafa ne har yau a duniya a america a ingila a france a japan a saudi arabia a egypt a malaysia ana yin allurar digon polio saboda iska tana iya daukanta daga kowace nahiya ta kai ta wani guri kuma manyan mutane suna da larurar a jikinsu in suka yi bayan gida suna zubar da ita to saboda haka muna son mu sanar da mutane kada su ji an ce an ba wa najeriya takardar babu polio a najeriya su ce ba za su ba da 'ya'yansu ba daga shekara biyar yaron da aka haifa zuwa yau to ya samu riga rigakafi amma daga yau yaron da aka haifa zuwa shekara biyar ba shi fa da rigakafi saboda haka jama'a su ci gaba da fito da 'ya'yansu a ci gaba da basu idan masu digon nan sun zo kar su yadda da wannan magana da ake cewa yau an ba wa najeriya abin nan din eh, certificate babu polio a Najeriya a'a su ci gaba da ba da 'ya'yansu a ci gaba da rigakafi daga nan zuwa shekara uku duk wanda ya haifi yaro daga yau zuwa shekara uku ya bada da ɗansa a rigakafi saboda turawa da suka ci gaba ba wai sun daina yinta bane suna ba wa 'ya'yansu rigakafin polio saboda kada wani ya shiga daga wata ƙasa da take da shi ya shiga musu da ita ƙasar ya je bayan gida bayan gida har gara masu bayan gidansu ba kan titi yake bi ba kamar irin bayan gidan afirka ba saboda haka mutane muna jan kunnensu da su ci gaba da bada 'ya'yansu a gida ne a asibiti ne idan ka bar gari da ɗanka ka je wani garin ka ga ana yi ka ba da ɗanka saboda haka kar mutane su yarda da wannan satifiket da aka ce an bayar su ce za su daina bada 'ya'yansu a'a su ci gaba da bada 'ya'yansu har daga nan zuwa shekara uku wannan shine zai kawo kamar yadda turawan suka kawar da ita muma a ce ba yaron da ya sake kamuwa da ita a ƙasar haka ne wannan ita ce hanyar da za a bi a wanke ta don saboda har yau a ingila a america a france a germany akwai tana ɗaya daga cikin ka'idojin alluran da ake wa ƙananan yara guda tara har yanzu ana yin ta a duniya saboda haka mu ma najeriya a kiyayi kin yadda dan an ce an ba da certificate saboda abin da muke da bukata bahaushe ko kuma duniya tana cewa yara fa su ne manyan gobe har yanzu wanda ya zama nakasashe ba za ka ga pilot nakasashe gurgu kamar ni ba ba za ka ga sarki nakasashe irina ba ba za ka ga gwamna akan wuliciya gwamna irina ba ba za ka ga abin nan dan majalisar jiha gurgu akan wulci saboda har yanzu mutane ba su waye da su zaɓi mai na kasa a siyasa ba saboda haka shi yasa muke so tun da ba a iya zaɓen mu a siyasa to wace hanya za mu bi mu zama lafiyayyu 'ya'yan jama'a su zama lafiyayyu yi allura kowace irin rigakafi ina sake jaddada mutane duniya har yanzu ana allurar rigakafi a duniya kowace ƙasa kar 'yan najeriya su ji cewa an ba da satifiket ina daɗa gargaɗin mutane kada 'yan najeriya su ji labarin an ce an ba wa najeriya satifiket idan an zo gidan ka yin allurar rigakafi ka ce baka yadda ba Alhaji Aminu Ahmad Tudun Wada ya kara da cewa ta haka ne kadai Najeriya za ta bi sauran sauran kasashen duniya da ba a samun wannan kwaye cuta ko da milƙala zarratan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo maku ci gaba da tattaunawar da Halimatu Abdullahi ta yi da shugabannin kungiyar masu ɗauke da cutar sida wato HIV da ke babbar asibitin garin Dutse a jihar Jigawa a cikin shirin in kunne ya ji. Malama Basira a matsayin ki na jami'ar yada labarai ta wannan kungiya masu ɗauke da wannan kwayar cuta ta HIV kin kai shekara nawa ba a yanzu haka kina ɗauke da wannan ciwo na ɗauki shekara akalla goma sha biyu ina ɗauke da wannan ciwo kuma kamar yadda kika tambaye ni a lokacin da aka sanar min da cewar ina ɗauke da wannan ciwo. ba karamin rikicewa ba ne a wannan lokacin da kuma tashin hankali amma da yake na samu mahaifi mai kwaliti da irin gudunmawar da su ma'aikatan da suka mun gwaji na malam aminu kano suka bani irin shawarwarin da suka bani sai sa na samu nutsuwa kuma a ha'ilau da na zo gida na tadda ilon mahaifina ashe already daman tun kafin in tafi daga babara ya san cewar ina dauke da wannan ciwo amma ya ɓoye mini da na dawo ya san zan zo da tashin hankali haka ya zauna ya nuna min cewar wannan abun fa ba mutuwa bane kuma akwai wa'inda suke da cutar da ta fitawa illa amma hankalinsa bai tashi ba ya kwantar min da hankali ya ɗauki ƙauna da soyayya irin ta uba da ɗa wacce tafi ma abin da kike tunani ya ɗora min saboda ba abin da zai yi wanda bai sa ni a ciki ba Na'am. Kin taɓa yin aure ne? Gaskiya ne na taɓa yin aure. Akalla na yi aure uku kuma ina da 'ya'ya akalla guda biyar. A yanzu haka. Gabaki ɗayansu suna nan a raye kuma cikin ƙoshin lafiya don ba wanda yake ɗauke da wata cuta wadda zan ce yanzu kika gan su ma ga basira ga hazaƙa ga kuma ilimi. Babu wanda yake ɗauke da wannan ƙwayar cutar. Babu wanda yake ɗauke da wannan cutar gabaki ɗayansu lafiyarsu kalau a likitoci sun gwada su a Aminu Kano sun ba mu tabbacin gaba ɗaya ba mai ɗauke da wannan cutar da muke ɗauke da ita. ta kuma da ni da iyayensu maza suna muna dauke da wannan ciwon domin mijina na fari shi kadai ne baya da wannan ciwon wato baban ɗana na fari amma sauran guda biyun gaba ɗaya suna ɗauke da wannan ciwon kuma ni ma a lokacin ina ɗauke da wannan ciwon kuma muka haifi 'ya'yan masu lafiya yawanci mutane daga zarar a yau an ji an ce kana ɗauke da ƙwayar wannan cuta mai karya garkuwar jiki shi kenan kai a tunaninka sai kaga kamar rayuwar kamata ƙare sai gashi ke gashi kin kwashe shekaru goma sha har ma ga kinan kina ɗauke da yaran ki guda uku wani jan hankali zaki yi ga su al'umma na nuna cewar ita fa wannan kwayar cuta ba wai zuwan ƙarshen ra. Saɓanin yanzu yanda nake miki bayani cewar birni da ƙauye ga wa'inda duk suke sauraro kyamar abin su daina wa'inda suke da ciwon domin mu a duniyan nan mun sani masana sun gaya mana cewar cutar nan ba ta kisa kyama da tsangwama ita ce tafiya kashe dan adam saboda haka tunda mun san cewar ba ta kisa meye abin da zai sa mu takura kanmu mu saka wa kanmu damuwa wani abu ya zo ya kashe mu an ce tana kare garkuwar jikin dan adam ne amma ba ta kashe mutum sai da in ta kare garkuwar jikin dan adam wasu cututtukan su kawo ziyara su kashe ka saboda haka kiran da nake wa al'umma wa'inda suke ɗauke da ciwon ku sa wa zuciyarsu ruwan sanyi cewar akwai manyan cututtuka wanda suka fi mu suka fi wannan ciwon ciwon bala'i a yanzu wallahi ne yanzu a tunani na da Allah ya dora mu malaria gara ya bada da ta domin malaria mugun ciwo ne ni abu saboda ya fi nawa ciwon illa don haka nake jan hankalin mutane waɗanda duk suka san suna ɗauke da ciwon nan su kwantar da hankulansu su tsaya tsakanin su da Allah su sha magani su bi dokokin da likita ya ce su zauna lafiya waɗanda kuma ba su da ciwon sun tabbatar an gwada su idan ba a gwada ka ba ka tabbatar ka je ka gwada kanka domin in baka gwada kanka ba wata ran za a kawo ka saboda haka kiran da zan yi a nan shine dukkanin mutumin da ya san yana dauke da ciwon ya kwantar da hankalinsa ya sa wa zuciyarsa cewar yanda mai malaria ya zauna lafiya yanda mai ciwon kai ya zauna yanda kowa ya sha magani zauna lafiya kai ma ka sha naka ka doka kuma ka zauna lafiya da wannan tattaunawa da Halimatu Abdullahi ta yi da shugabannin kungiyar masu dauke da cutar sida wato HIV AIDS na babban asibitin garin Dutse a filin in kunne ya ji muka kawo ƙarshen shirin a yau sai kuma a tara a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. To masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. girgizan kasa mai nauyin gaske wanda ya kai nauyin murabba'in maki 6.2 ya faru a arewacin afghanistan da sanyin safiyan yau asabar a kusa da bakin iyakan tajikistan da pakistan masana ilimin karkashin kasa na na amurka sun ci rahotannin farko ya nuna akalla mutane goma sha bakwai ne suka samu rauni masana suka ce safiyan farko da suka gudanar ya nuna cewa girgizan ya kai na adadin nauyin kashi 6.4 abin kuma ya faru a nisan kilomita 68 daga kudu maso gabashin garin fezabad wanda garin ne da ke cike da tsaunuka prime minister india narendra modi ya yi abin mamaki domin ko ya ce zai yada zango a lahore domin ganawa da prime minister pakistan nawaz sharif kuma ya yi hakan sa'in da yake akan hanyar ta dawowa daga ziyarar da ya kai kabul na kasar afghanistan wannan ko ya sa 'yan jarida bin kwakwafin wannan ziyarar ganawar shugabannin biyu wanda ya ɗauki tsawon sa'o'i da dama duk da yake ana cewa ganawar ta tsakanin su ne kawai domin rabon da aga wani shugaban pakistan ya kai wa shugaban india ziyara tun a shekarar 2004 majiya daga 'yan tawayen ƙasar syria ya bayyana cewa an kashe ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyar 'yan ta'adda da ke daura da birnin damascus wannan ɗan talikin da aka kashe ko shine zaharan alosh an kuma kashe shi ne sakamakon harin da aka kai wa tawagar tasu ta jirgin sama 'yan tawaye tare da ƙungiyar nan mai sa ido a wannan fadan na syria wadda ake kira da turanci syrian observatory for human rights suka ce an kai zaharan ne shi da wasu jigajigan ƙungiyar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.